Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a 6 ga watan Mayu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya jin mu yanzu haka kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya jin mu a gidajen ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. ranar uku ga watan nan na mayu aka yi bikin ɗaukaka 'yancin kafofin yada labarai kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tsayar tun shekarar 1993 haka ne jamila shekaru 1123 kenan kwarai da sosai kuma kowace ranar uku ga watan na mayu ana bikin ƙara jaddada mahimmancin aƙidojin 'yancin kafofin yada labarai don a tantance 'yancin yada labarai a duniya a kare kahohin yada labarai daga hare-hare da barazana sannan kuma a karrama gwarzayen 'yan jarida da suka sadaukar da rai a fagen haman daukar labari to amma gwamnatocin kasashen afirka na mutunta wannan 'yanci na yada labarai kahohin yada labarai da 'yan jarida na da 'yancin yin aikinsu ba tsangwama ba katsalandan ba shishigin gwamnati kuma ba gallazawa To amma su ma 'yan jarida suna tsayawa su aikin da gaskiya ba daɗi ba ragi ba san rai ba san kai. Za mu tattauna wannan batu na 'yancin yada labarai da babban magatakarda wato Secretary General na ƙungiyar 'yan jaridar Najeriya Shu'aibu Usman Leman. Idan da lokaci za mu buɗe layin waya ku kira mu mu ji ta bakin ku akan wannan, ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu ta cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa. A Facebook mun yi muku tambaya cewa shin a ganin ku kafofin yada labarai da 'yan jarida na, da 'yancin yada labarai ba tsangwama a kasashen da kuke? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe a gaskiya kahohin yada labarai da 'yan jarida ba su da 'yancin yada labarai ba tare da tsangwama ba, musamman ma a Najeriya da jamhuriyar Nijar. Yadda za ka ga kawar yada labarai ta jiha ko ta gwamnatin tarayya babu wani labari da za ta yada matukar dai ba wanda zai haranta ma gwamnatin jiha ko ta tarayya rai ba. Alal misali, zaben shekarar 2015 da ya gudana a Najeriya, kawar yada labarai ta talbijin ta ƙasa ta Najeriya wato NTA ta yi ta tallata tsohon shugaban ƙasar Najeriya da ya sha kayi a wannan zaɓe da ya gabata wato Goodluck Jonathan. tare da bayyana wasu hotuna na yadda zababben shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da salon mulkinsa lokacin yana soja. Ba don komai ba sai don a muzanta sha idan masu zaɓe. To gaskiya ni a gani na idan ba wata doka gwamnatocin ƙasashenmu za su yi ba, to 'yan jarida musamman ma masu aiki a ƙarƙashin kawahin yada labarai na gwamnati ba su taɓa samun damar yada labarai ba tare da tsangwama ba. don haka ne ma yawancin al'ummar kasashen afirka ba sa gamsuwa da labaran da yake hitowa a kawahin yada labaran gwamnati sako daga comrade bashir sharif unguru jihar yobe mataimakin shugaban kungiyar muryar talaka na ƙasa. yau da gobe tabbas ana tsangwamar kafofin yada labarai da 'yan jarida musamman a kasashenmu na afirka misali sai ka ji an ce a wuri kaza an farfasa kayan aikin 'yan jarida har sun sha da ƙyar ko kuma an hana su watsa wani labari da zai ja hankulan 'yan ƙasa su yi fushi ko adawa a kan lamarin da aka hana 'yan jarida ko kafofin yada labaran watsawa sako daga abbas yahaya dutsen wai tabɗi jam wani ma ya rawa bare dan makaɗi yau da gobe kawahen yada labarai ko kuma 'yan jarida su ne suke da 'yancin watsa labarai a duk ƙasar da suke domin su ne idanu da kunnuwa da baki na duka al'ummar ƙasar da suke watsa labarai ko da yake shugabanninmu ba sa buƙatar hakan allah dai ya kare mana 'yan jarida a duk inda suke sako daga garba na kwalo a jaura yau da gobe tabbas suna fuskantar tsangwama ga misali a nan nijar ku kanku shaida ne ba a wata ɗaya sai ka ji an ce an kama wani ɗan jarida da laifin yada labarai ba a bashi izini ba to tambayar mu a nan ita ce ashe ɗan jarida baya da izinin yada labarai sai ma an ba shi izini a wajen hukumomin ƙasar? Hmm, Allah dai ya kyauta. saƙon haɗin gwiwa daga makinta Alhaji Gwani Diffa da Malam Kwalo Alhaji Gwani Diffa da kuma Masa mai shafshaf Diffa. Mun gode. A gaskiya 'yan jarida a ƙasa ta Najeriya ba su da 'yancin yaɗa labarai ba tare da tsangwama daga jami'an gwamnati ba, musamman in ya shahi na tona wata almunda hana ce ko kirci ga talakawansu, sai dai mu ce Allah ya kyauta, saƙo daga Shu'aibu Usman anguwar Rogo Jos. A yanzu kafafen yaɗa labaru za a iya cewa na da 'yancin yaɗa labarai duk da cewar ana samun turjiya daga lokaci zuwa lokaci, amma idan aka kwatanta namu na Najeriya da takwarorinsu na sauran ƙasashen Afirka, misali Nijar, a iya cewa namu na gida Najeriya suna da 'yanci saɓanin na baya kafin fitowar kafafen sada zumunta na zamani kamar irinsu Facebook, Twitter da WhatsApp. Saƙo daga mai Unique. Yau da gobe ikon Allah, 'yan jaridar Najeriya kalar su ɗaya da shugabannin Najeriya, saboda in dai za ka ba su kuɗi to babu wani labarin ka da za su haɗa. Saboda haka dole a tsangwama wasu 'yan jaridan, saboda wallahi idan ba ka yi musu alheri to ka tabbata sai sun ƙara ma gishiri a labarin ka, Kuma ɗan jarida kamar ɓarawo ne da mai kaya. Su 'yan jarida a kullum sun kasa kunnuwansu wajen neman labari. kuma daga gwamnati zuwa talakawa in dai sun ji labarin da bai musu daɗi ba to sai sun tsangwami ɗan jarida shi ɗan jarida ya zama rana zahi inuwa ƙuna gashi kuma su ma 'yan jaridar akwai ɓata gari a cikinsu to dole a tsangwami 'yan jarida kuma ko ɗan sanda yana jin tsoron 'yan jarida ta wani ɓangaren kuma idan babu ɗan jarida komai ya zama lami ni sai dai na ce Allah ya bai wa 'yan jarida sa'a Allah kuma ya kare su amin sako daga Adam Salisu. Ina yau da gobe, ai ɗan jarida ko kafofin yada labarai ba su isa su faɗi gaskiya ba face abin da gwamnati take da sha'awa a kansa, shi ya sa suka koma tamkar 'yan amshin shata. Kuma 'yan siyasa duk jam'iyyar da ke kan mulki ita za ka ji ana yayatawa, ko da kuwa ba daidai take aikatawa ba. Sako daga Imran Shehu, tsohon ma'aikaci a gidan Radio Freedom da ke Kano. Masu saurare, kamar yadda muka ce muku yanzu haka dai muna tare da babban magatakarda wato Secretary General na kungiyar 'yan jaridar Najeriya Shu'aibu Usman Liman za mu tattauna da shi kai tsaye akan 'yancin yada labarai. Muna tattaunawa ne akan 'yancin kahohin yada labarai. To amma kahin muhara mu dan shakata da wannan sabuwar waka ta Adam E. Zango. lam yakuna inna haza yarzuquna ma lahu kasiran albarkar fana'u a duniya aka fanke aishawar shawar malahira can babu gidan biredi ba tsire ba falangu alkur'an ba mai dora shayi kowa zai je ya dora a sa wani kiri ya tambaye shi saurara ku ji ne wata waka zana tsara akan wasu 'yan matan kasar wai ba sa son wakar garinmu to wakar wa suke so da hausa ce ba su so ba jinja ba su waga a gidan casin mu sun fi son whisky ko lady gaga haduwar gayin garinmu motar su su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga so ko suna ki dole bahaushe dai ya shana to ai wasu ba sa san ganin to wanda ya ce bai san ganin mu birbidin birjan bindin bira bukon bira buskon guba diddigar magariyar dura guba gwabai in ji sifar mana coke coke coke yar kaura ta su kara kara kara in kara in yi mata karan waɗanga kiran ne in janna ta kulle ta bambarau ta garau handau namijin giginya mai sulasi ya ta tsala bar tsatsa can gazuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gada gidanmu ce litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh, eh babu shakka ga fatu zana fada kan masu shiga gonar ka Allah sun ce wai lokaci ne da hukata ta kusa cifta kare to ai na san lokaci ne ku sha kurumin ku kawai su oho faso bane kamar tafkin da ruwa ya kare ba alkali bane ba balle ya zubo tara ka bada ba dan sanda bane da zai je aiki yamma ya tashi sai a bari ka je gurinsa ya kama Jamila ashe kin iya rawa. Ke kai ai abin ya ban mamaki. <laughs> A da ke da Juli ne kuka tashi kuka ah. tashi a nan gida. Amma kin san me zan ce <laughs> game da wannan wakar shi eh. wato Adam eh zango shi ma to ai ya gwada da yin na turancin kin san an ce duk wanda ya bar gida an ya yana waka turanci yayi ya dan yayi ya dan gwagwada dan hip hop din shi bai taba jin hip hop ban taba yana dai hadawa da turanci amma shi ina ga Hausa yake daukakawa naji dadin dai kuma shi yasa muka sa wannan ai saboda duk kokarin da muke mu so harsunanmu sosai mu so harsunanmu ba mu ce ka a so sauran ba a so a koya amma dai yawwa naka naka ne gaskiya yawwa ma saurare ku gyara zama ga munan zuwa wannan karo tare da sha'aibu usman lema Salamu alaikum. Salamu alaikum. Comrade zan ce ko in ce malam. to, salamu alaikum malam Sha'ibu Usman Leman babban magatakarda kungiyar 'yan jarida ta Najeriya. Barka da warhaka. Barka dai muna godiya sosai da ka bamu dama mu tattauna da kai. Na gode ma da gayyata. Yawwa, to Jamila, me tambayar ki ta farko? Da farko dai ban sani ba ko ka ji amsoshin wasu da suka rubuto mana ta Facebook. Me ra'ayinka game da 'yancin 'yan jarida yanzu haka a Najeriya? Kuma menene ma 'yancin yada labaran nan me ma 'yancin ko yada labaran? Yada labarai shine damar da 'yan jarida suke da ita su faɗi ko su rubuta kamar yadda suka gani ko kamar yadda suka ci ba tare da mugunawa ba daga gwamnati ko daga koma wane ne a cikin ƙasa. Mm. To, na ji maganganun da jama'a suka yi kuma ya ba da sha'awa kwarai da gaske. Mm. 'Yan jaridan Najeriya suna da 'yanci amma ba kamar yadda ake so ba kuma ba kamar yadda yake samuwa a kasashe da suka riga suka taso kasashe da suka riga suka ah, a yi nisa kamar turai da sauransu ba. Eh, e, kwamarar ban tare numfashin ka ba amma kaji ai sun kwatanta da makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar sun ce gwamma Najeriya da Nijar inda ana magana yancin yada labarai. Eto eh zai yi kila haka ɗin ne to amma kin san ba da yadda za a yi 'yan jarida su samu su haɓaka su yi aiki fiye da ƙasar da suke ciki. Na mm. ɗaya yanci suna da yanci na albashi mai dacewa suna da yanci na samun wurin aiki yadda ya kamata suna da kayayyakin aiki su yi aiki yadda ya dace su idan babu wa'annan abubuwa yanci kan bai cika yanci ba saboda haka muna da matsalolin wa'annan abubuwa a najeriya da sauran kasashen afirka mm. inda muke da rashin hakuri a wajen mahukunta da masu mulki saboda rashin gaskiya da zalunci da ya yawa a cikin nahiyar afirka muna da wa'annan matsaloli sannan kuma 'yan jaridan nan da ba kuɗi suke samu ana ba su albashi yadda ya dace ba yakan zama da sauki su karɓi kuɗi a wajen mutane su juya labari ko su buga karya ko su buga abin da ba shi bane mm. to galibin sa abubuwan da muke fuskanta kenan a aikin jarida a Najeriya da sauran kasashen da ke cikin Afirka. Mm. Yawwa, Malam Sha'abu yanzu idan muka ce ka auna, ka auna mana yancin yada labarai da yancin kawon yada labarai a Najeriya a ma'aunin da za ka sa wannan awo, ya za auna mana shi? Zan ba da kamar kashi uku bisa goma. wato akwai saura sosai kenan oh, saboda idan kuka duba yadda ake aikin jarida musamman a Najeriya akwai 'yan siyasa wanda suke kafa gidajen jaridu saboda harkar siyasarsu akwai 'yan kasuwa wanda suke yi saboda harkokin kasuwancinsu akwai kuma gwamnatocin jiha wanda suke suke kafa gidajen jaridu rediyo talabijin saboda su yaɗa manufofin su da jihohinsu kuma ana yawan samun saɓani tsakanin 'yan jarida da waɗannan wanda suke da gidajen jaridun nan lallai lallai babu yanci yadda ya kamata 'yan jarida su yi aikinsu ba tare da an musguna musu ba mm. Yawwa daga cikin amsoshin da muka karanto yanzu akwai Comrade Bashir Sharif daga ƙarshe inda yake cewa yawancin al'ummomin eh, ƙasashen Afirka. Alo? Baka jin mu? Alo? Eh. Muko muna jin ka raɗau wallahi. Hello? Hello? Hello? Baka ji har yanzu? Ba na jin ki ne sosai. To, gashi kuma mu muna jin ka raɗau. yanzu ha, kana jin mu? To ko samu. Hello? Ina ji yanzu. Eh, eh muna jin ka, muna jin ka sosai kamar kana Washington. <laughs> To da fatan kana jin mu yanzu. Eh, eh, yawwa, yawwa nake cewa Comrade ah, Bashir Sharif daga cikin amsoshin da muka karanto ya ce yawancin al'ummomin kasashen Afirka ba sa gamsuwa da labaran da ke hitowa daga kawahen yada labaran gwamnati. sun gwammace su saurari manyan gidajen rediyo na kasashen waje me yasa haka eto eh, eh, kin san gwamnati tana da kudi kwarai don ba ta so a soki lamarin ba sa so kuma a faɗi abubuwan da aka ga kamar ba su da kyau da yadda ake gudanar da mulki mm. wannan harkar mulki haka cika amana da 'yan ƙasa suka ba wasu 'yan kaɗan su gudanar wa'annan gidajen rediyo talabijin da gidajen jaridu ne ya kamata a gansu tamkar mallakar jama'a ne ba lalle mallakar gwamnati ba mm. gwamnati na rike da wa'annan gidajen ne amana ga 'yan kasa. so mm. ya kamata a bar 'yan jarida su yi aikin su yadda ya dace idan kuma akwai bukata a soki wasu eh, eh, ra'ayoyin gwamnati ko wasu decisions na gwamnati akan wani abin da ya shafi jama'a ya kamata a bar 'yan jarida su yadda ya kamata mm. kuma ya kamata a bar waɗannan kafafen watsa labaran su ɗauki ra'ayoyin jama'a me jama'a suka gani me suke so me ya kamata gwamnati ta yi musu amma ba abin da ke samuwa ba yanzu kenan ke mm. sa gwamnati suna nuna rashin hakuri ba sa so su ga an faɗi duk wani abin da bai dace ba a kansu. Yawwa game da wannan batu na rashin haƙurin gwamnati kwanaki abin da ya faru a Kaduna game da Jacob Dixon. Wanda ya mm. rubuta wani labarin cewa a wasu unguwannin Kaduna an jehi gwamna El Rufa'i sai aka kama shi aka ɗarme. ko da yake an sake shi yawa ku a matsayinka na shugaban wannan kungiya ta 'yan jaridar Najeriya me kuka sani akan wannan abu me gaskiyar magana me ya faru to mu ba mu tabbatar ko an jefi gwamna ko ba a jefe shi ba amma abin da muka sani shi ne cewa shi Jacob busin ya buga wannan labari gwamnati kuma tana zargin shi da yi wa gwamna karya da kuma yaɗa labari wanda bai dace ba suka kai shi kotu kotu kuma ta tura shi gidan wakafi aka rufe shi amma yanzu da muke magana haka an sake shi zai kuma koma kotu ran sha biyu ga wannan wata amma mu abin da muka ga ya dace a yi ƙungiyarmu tana da kafa na na na na na jin irin wa'annan koke-koke idan gwamnati ta ga ai mata karya sai ta kawo ƙara ƙungiya ƙungiya ta ba kwamiti a yi bincike idan an samu ɗan jaridan nan da laifi akwai yadda za a ladabtar da shi mm-hmm. amma gwamnati ba za ta zama ita ke gabatar da kara ita ke shari'a baya yiwuwa kuma ba zai taba kawo zaman lafiya a cikin ƙasa ba mm-hmm. yawwa mhm, yawwa ah, malam sha'abu yanzu haka akwai masu sauraron mu da yawa suna biye da mu kai tsaye ta facebook sun yi rubuce-rubuce da misali akwai rikwande kefas ya ce 'yan jarida a najeriya dai ka biya a rubuta maka labarin da kake so har ma ana kiran kudin brown envelope To kaji wannan sannan a cikin amsoshin da muka karanto Adam Salisu ya fara da cewa ne 'yan jaridan Najeriya kalar su ɗaya da shugabannin Najeriya saboda in dai zaka ba su kuɗi to babu wani labarin ka da za su haɗa. Yawa to me za ka ce game da wannan batu na, ba da kuɗi na Brown Envelope akwai kuma wani labari saboda akwai ɗan jarida ne kai kasan abubuwan da ke faruwa a waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira. Mun samu bayanin cewa abubuwa suna faruwa ya kamata a ce 'yan jarida sun shiga waɗannan wurare komi sarƙaƙiya komi rintsi sun hiddo da labarai amma akwai bayanan cewa irin wannan batu dai na karɓan abin eh, mai ake cewa kuɗin goro yana hana 'yan jarida su gudanar da aikinsu kuma su hiddo da bayanan gaskiya da labarin gaskiya na halin da 'yan gudun hijira ke ciki me za ka ce a kai to na dai na so a gane cewa 'yan jaridan nan da ake magana 'yan najeriya ne kama kowa najeriya kuma an san ƙasa ce wadda take cikin wani hali na cin rashawa cin hanci rashin gaskiya da zalunci ba kuma mutane ba ne daban ba kuma mala'iku ba ne daga wata duniya hmm. 'yan jarida ne kamar masu mulki kamar talakan kasan nan da sauransu. Hmm. Idan ba za a yi aiki da gaskiya ba, ko a asibiti ne, ko a kotu ne, ko a kasuwa ne ake zalunci, to wannan abin dole ne zai ci gaba a haka. Ai, ai, ai, su waɗannan 'yan jaridan da suke karɓa su ɓata labari ko su kashe labari ko su ke ɗaukar labari mun san da su. amma idan ba a kawo ƙarar mutum an ce wane ya karɓa ba to ba yadda za a yi ƙungiya ta ɗauki wani mataki da za su ladabtar da wani kuma haka za a ci gaba ana ta karɓa ana ta ɓacin jama'a ana ta buga ƙarya ana ta zalunci a cikin kasa mm-hmm. dole ne a tashi tsaye ba kuma ne kaɗai mu ƙungiya mu kawo sauyi a nan ba ne na kowane ɗan ƙasa hmm. saboda idan babu kafafen watsa labaran nan to ba yadda za a yi a yi mulki cikin gaskiya a yi mulki cikin adalci a cikin ƙasar nan hmm. dole ne a goyi bayan 'yan jarida su yi aiki tsakaninsu da allah su faɗi gaskiya yadda ƙasar nan za ta samu ta ci gaba hmm. na sani a cikin sansanoni da 'yan gudun hijira suke akwai abubuwa da yawa da ke faruwa na yarda da wannan magana mhm. yawancin lokaci abincin da ake kawowa akan shigar da shi kasuwa a je a saida taimako da ake kawo ma 'yan gudun hijira akan sace su a shigar da su a je a saida to ya kamata idan akwai irin waɗannan abubuwa suna faruwa ai ba kowane ɗan jarida bane za a ce ba su da gaskiya ba kowane ɗan jarida bane ba ta gari Mhm. a kowane aiki akwai irin waɗannan mutane hmm. amma kaɗan inda suke da niyya su yi aiki ya kamata a ba su goyon baya su yi aiki saboda su yi aiki da gaskiya su yi aiki da adalci su yi aiki yadda ya kamata saboda a samu ci gaban demokradiyya a Najeriya. Hmm. Yawwa akwai batun barazana kuma da ake yi ma 'yan jarida don muka ɗauki misalin abun hallasar da ya faru a makarantar Hassan Gwarzo ta Kano. abinda da aka ce wasu sun shiga sun yi luwaɗi sun lalata 'ya'yan mutane kuma 'ya'ya maza ɗan jaridar da ke aiki a radio freedom shi ya hollasa wannan labari an mishi barazana mm-hmm. na kisa an mishi babu irin barazanar da ba a yi ba ha an ɗauki wasu mutane biyu a wani taro da aka yi a nan makarantar hassan gwarzon an ɗauke su a bidiyo suna cewa za a ɓatar da shi wannan ɗan jarida don ya hiddo da irin da wannan labari Me za ka ce akan irin eh. wannan barazana da abubuwan gallazawa akan aikin jarida? A koyaushe akwai irin wayannan barazana don mu kanmu nan da muke ofis ma muna fuskantar irin wannan barazana. Akan kira mu a yi maganganu wayanda ba su dace ba a ce mun san gidajenku, mun san iyalanku, mun san 'ya'yanku, mun san iyayenku da sauransu. Kuma idan ba a daina ba ga abin da za mu yi. wannan abin lallai yana faruwa kuma mu yana ba da 'yan jarida tsoro kwarai da gaske wanda a kulle yomi shine muke cewa gwamnati ya kamata a rika ba 'yan jarida kariya na musamman su yi aikin su yadda ya dace amma sai muka lura ma har barazanar ma tana iya tana fitowa wani lokaci daga jami'an 'yan sanda da jami'an tsaro na gwamnati duk mm. wannan abin yakan faru ne saboda rashin gaskiya da zalunci da yawa a cikin ƙasa da mutane wasu mutane ba sa so a buga duk wani abin da zai kawo gaskiya duk wani abin da zai kawo canji a cikin ƙasar nan to amma dole ne 'yan ƙasa su ba 'yan jarida goyon baya idan akwai labarai da suka dace a yi kokari a jawo hankalin 'yan jarida in wani bai buga ba wata za ta buga wata ba ta buga ba wani zai buga amma ba za a zo a fake ba da cewa suna karɓan kuɗi suna faɗin ƙarya ba za a ba su eh, labari ko ba za su buga ba ko ko za su karɓi abin nan mm. ko kaɗan ba haka bane. Mm-hmm. ga ma wani musa sa'id umar wanda yanzu haka yana biye da mu ta facebook ya ce a gaskiya akwai nagari a cikinsu kuma kamar yadda kai bayani ka ce ba duka ba ne aka taru aka zama ɗaya To amma waɗannan ɗaiɗaikun ɓata garin kamar wacce irin rawa ƙungiyar ku za ta taka wajen horhoɗo da martabar aikin eh, jarida da tsaftace aikin jarida da kuma kawo ƙarshen irin waɗannan abubuwa da ke ɓata sunan duk wani ɗan jarida ma da ke duniya? Kin san mutum ya zama ɗan ƙungiya ba dole gane bai zama tilas Idan mun samu 'yan jarida da laifi da rashin laifi na rashin faɗin gaskiya ko na zalunci in mun nemi mu ladabtar da wasu sai su ce mun ba bar muku kungiyar nan don iya shege sai su ce sun ma bar kungiyar nan oh. haka ya faru muka ce wanda aka yi ma laifi ya je kotu ya kai kara kotu tunda akwai dokokin kasar nan da suke kare kowane ɗan Najeriya mu za mu ce ya je kotu ya kai kara kotu a karɓa masa hakkin mu kuma idan mun samu ɗan ƙungiya da laifi muna iya dakatar da shi na wani lokaci muna iya buga kuma abin da muka samu a kansa mu ce ya yi karya ya kamata ya roki gafara ko ya janye wannan kalamin da ya yi don ba daidai ba ne. Mm. Muna yin wannan. Yawwa. Dan aikin jarida aiki ne idan mutum ya yi kuskure. sai a yi gyara idan an san an buga abin da ba gaskiya ba sai a janye wannan magana a yi gyara amma idan mutum ya buga karya an yi mai magana ya fito yana ta barazana yana ta zage-zage yana ta surute kuma ya ci gaba da buga wannan karya mu ba za mu yarda ba za mu lantarki da shi kuma in ya kai in sa a kai shi kotu ma za mu ci a kai Yawa lokaci ya mana abin da ya saba kuma da Shu'aibu Usman Lema mun gode sosai da ka bamu dama muka tattauna da kai. ni ma na gode da gayyata. Yawwa mun gode sosai da fatan 'yan jarida sun saurare ka da kunnuwan basira kuma dukanmu za mu gyara aikinmu. Yau wato masu saurari iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Vasco da ma Haliru Sirajo da Salihu Musa Sadau da Imrana Shehu da kuma Musa Sa'id Umar wato Sa'id Umar da Abdulmalik Sa'idu Gusau da Niger Sabuwa tamu waɗanda suka bi mu ta Facebook masu saurari sai ranar Litinin da izinin Allah ku huta lahiya. 'Yan wasan kwallo ba ba.